wasu daga cikin 'yan jihar Kaduna da shugabannin al'umma na ci gaba da ƙorafe korafe game da wasu daga cikin dokokin da gwamna Malam Nasu 'yan jihar Kaduna ya kai gaban majalisa. Sheikh Salisu Abdullahi mai ta ɗaya ne daga cikin jagororin makarantun allo a jihar Kaduna. Muna ba wannan gwamna shawara, wayannan dokoki da yake aiwatarwa ba tare da ya tuntuɓi wayanda ake madokan ba, da Allah ya gyara a cikinsu. Gwamnati ta bambance tsakanin wayanda suka mai da bara sana'a wanda ba su da alaka da almajiranci, ta ɗau mataki a kansu wannan babu laifi. Amma almajiri mai karatun alƙur'ani a ce an hana shi neman abinci, to me zai ci ya karatun? sai dai gwamnati ta shirya za ta ɗauki nauyin dukkan makarantun tsangaya a ci da ɗalibai da safe a ci da su da rana a ci da su da daddare da su da malamansu da dai da kuma abubuwan da ya dace da su amma in ba haka ba bara yanzu muka sa kafa wanda zai hana mu wallahi tallahi ba mu gan shi ba shi ma dai shugaban kungiyar ɗalibai musulmi ta ƙasashiyar jihar Kaduna Ustaz Sabi Shitu Bindawa ya ce dokokin da ake fa ba su jin ra'ayin al'umma babban damuwar a cikin wannan toka shine dokan gabaki ɗaya bata girmama ra'ayin al'umma ba musamman musamman shugabannin addini. Sai dai fa shugaban kwamitin aikin hajji harkokin addinin musulunci a Masar dokokin jihar Kaduna Muhammad Lirwan Bawo Coco ya ce tunda dai su wakilan al'umma ne babu wata doka da za su bari ta wuce ba tare da sun ji ra'ayoyin al'umma da suke wakilta ba. A matsayin mu na zaɓaɓɓu wanda jama'a ne suka zaɓe mu za mu bi local government ba local government mu samu input na jama'a da jama'a suke so shine za a yi amma ana ta maganganu ana ta maganganu wannan abu kila an yi shi ne akan girmama security ko ko wani zama amma yawancin ba su sani ba shi kuwa shugaban kungiyar nan da ke bin diddigin yadda ake shugabanci mula malam yusuf yakub a rigasiyu cewa yake yadda ake dokoki a jihar kaduna fa ya saba wa tsarin demokradiyya yanzu na tabbatar maka akwai dokoki da ƙudurori na doka wajen ashirin da 25 dukkansu babu wanda majalisa ko gwamnati ta tafi mutane kansu kawai akwai ake yi wagan wannan da soja ba su bambancin su ba watakila ana hango abubuwan da su kyautata rayuwar mutane a demokradiyya wata mutane kake in za in za a yi doka demokradiyya akwai mataki wata take ake dauka sannan su kira abin da ke cewa jin ra'ayin mutane sannan ake zo na a yi dokan nan a yi karatun farko a yi ta biyu a yi ta wayi har a zo a zo a ta doka kace kace wai sauran dokokin nan da ake kawa ba a yi wannan matata ba a yi wallahi ba ba sa yi saboda haka wannan dokokin da ake kawa jihar Kaduna ko suna da kyau to ya kamata dokan soja mutum cewa yasa doka ba gurba da duk abin da za a yi Da ko me manufar dokokin da gwamnatin malam nasiru yan rufa'in jihar kaduna ke kawowa a daidai wannan lokaci Mr. Samuel Aruwan shine mai magana da yawun gwamnan jihar Kaduna. Abin da ake son a cimma shine maido da martabar jihar Kaduna. Na biyu kuma a tabbatar cewa duk tsare-tsare na gwamnati da zamantakewa duk an ta abubuwa. umul aba'isin wannan garan bawo da kuma dokoki wada ake yi kenan duk inda ka ga aka samu ingantacciyar ci gaba da kuma zamantakewa to za ga cewa akwai dokoki wada ake aiki da su ba wai ana yin wani abin domin a cimma mutane mutunci ba ne ko a gallazawa mutane a'a hasali ma idan ka dubi wannan aikin da ake yi daga baya rayuwa za ta yi yalwa za a samu bin doka da oda wasu suna magana cewa ko da dokokin suna da kyau ana jiyo ra'ayin mutane da demokradiyya ce su ake shugabanta babu wani doka ko kuma wata kudurin doka wadda gwamnatin jihar Kano take aikewa zuwa majalisa ba tare da ta yi majalisi ko ta ji ra'ayoyin mutanen jihar Kaduna ga misali wadda suke majalisa suna wakiltar mutane kuma ita kudirin doka wadda ake magana akwai akwai tsari a majalisa wadda ake bi na farko akwai zama da al'umma wadda ake yi akwai kuma karatun farko akwai kuma karatu na biyu da sauransu to ko me ra'ayin al'ummar jihar Kaduna game da waɗannan dokoki sunana fatai Ojimo ba wai dokokin ba yana da kyau dan duburin ba doka ba zama lafiya sai duk dokokin abu muna so mu ga ma jihar Kaduna dokokin gaskiya yayi yawa sunana Shehu Muhammadu wato wannan dokoki dai doka tana da kyau in aka yi doka abi amma dokoki masu tsanani gaskiya ba wanda zai shafa ban da mu talaka kaga muna fama da karancin wuta muna fama da tsadan rayuwa ga kuma dokoki yanzu da iya abinda dama ke cewa a nemi rahayin mutane aji wannan abubuwan nan da muke son za mu yi mutane ya kuka gan shi ba wai bayan sai an fito da shi ba tukun sannan a ce da mutane mun fito da wannan dokar kuma dole ne a yi suna na halima gaskiya wata wani fannin ya yi daidai ta wani fannin wasu ba a yi musu daidai ba wani dole almajiran nan sai sun fito sun yi bara za su samu abincin da za su ci wani kuma harajin da aka ce za a biya wani yana da kuɗin da zai iya biya wani bayi da shi suna na magaji e baba eh, dokoki dole ne idan an yi bayani akan su baya yiwuwa a bar mutane su zauna kamar awaki ya zuwa yanzu dai dokokin da gwamnatin malam nasu yan rufa'i ta kawo waɗanda suka fi jawo cece kuce a jihar kaduna sun hada da dokokin hana bara da tallace-tallace da kuma dokar tsari yadda za a rinka gudanar da wa'azi da dokar harajin da ke ta faman jawo cece kuce isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya